da yake jawabi a wani kwarya-kwaryan biki da aka yi a hedikwatar hukumar gidajen yaron Najeriya da kenan Abuja. Ministan harkokin cikin gidan Najeriya, Alhaji Ogbeni Abdulrauf Arebe Shola, ya ce cikin adadin fursunoni sama da dubu biyu da za a sallama a yau din nan guda saba'in daga gidajen yarin kuje da kenan Abuja suke. Na tambayi ministan shari'ar Najeriya Abubakar Malami ko menene dalilin da yasa aka yi wannan afuwa a irin wannan lokaci? Kasudin wannan afuwa kamar kowane ɗan ƙasa eh, yake da haƙƙi na ganin da cewa an yi la'akari da annoba an kawo masa ɗauki to su ma mazauna kurkuku suna da haƙƙi na ganin da cewa an kawo musu ɗauki ana magana social distancing idan um, mutum ɗari ke ɗaki ka samu nasarar cire mutum 20 ka kawo musu kafa ta social distancing wadda za ta rage kaifin annoba da hasarar rayuka wadda ta dangance su idan misali ana cewa ana cewa akwai belin da za a biya tara misali wa zai biya wannan tara gwamnatin tarayya ta ɗauki matakai na biyan tara ofishin ministan shari'a ya wannan misali kamar abin da ya haddasu yau duka tare da aka biya na ofishin ministan shari'a shi ya biya ma marasa karfi wanda suka kasa biyan tara ma'aikatar interior tana da haƙƙi ita ma ta ɗauki irin wannan mataki individual haɗi da kai kana da haƙƙi na in akwai mutum dubu a in akwai mutum dubu a gidan kurkuku ka ba da taro da kwabo a matsayin gudunmuwa domin ka biya musu tara to ko waɗanne rukunan fursunoni ne za su ci gajiyar wannan afuwa Tambayar kenan da na yi wa Kontrola General na hukumar gidajen yaron Najeriya, Alhaji Jafaru Ahmed. Waɗanda ake yi masu ƙaramin ɗan laifi ne. Kaga eh, akwai waɗanda ya zan tsari ne aka yi, akwai waɗanda sun kai shekara 60, kamar guda daga cikinsu shekara ta 68. Ba kuma laifin hoshi eh, da makami ya yi ba, ba abun nan ba amma ya kai waɗanda duke ciki ban bai abun nan nasu ba saura waɗanda ke da ɗan eh, ɗauri na shekara uku amma sauransu wata shidda su kare horonsu su kaga wasu su zaka iske ko sata ce ko wani rikici na citin ko wani mai da sauransu shure ba wai wasu ne na masu fushi da makami mun ka ba su ba ina so in tabbatar da jama'a cewa ba wani masu fushi da makami da muka ira ne a saki daga bisani na ji tabakin wasu daga cikin fursunonin da suka ci gajiyar wannan afuwa a yau din nan bar mai sani kai mutumin ina ne ni baka tsine ne me kawo kana sata ne ya kawo ni wani gani ya tsira man moto na sata shine na siya na siya ne gudun sai da moto ne ya tashi kes ya tashi mai moto ya ga moto ina cikin shekara na biyu ba karamin daɗi ina murna kuma wanda suka taimake mu Allah ya na fahimci wasu abubuwa wanda in na yi su ba kyau in na ga wanda zan yi in taimaki rayuwa na taimaki al'umma ko mai kyau na koyi mai kyau na rabu da mara kyau sunana ashiru salifu kai mutum ne dan zamfara ne sannan kuma sata ne ta kawo nan satan mashin mashin na sata sannan kuma satan mashin da ni an samu matsala an sarar hannu kaga sanan da an kai mu an ka daure ni shekara ɗai da wata shidda to na ci wata bakwai sai ga sauki Allah kawo mana sannan kuma alhamdulillah mun gode mu Allah wannan shine na farko shine na karshe in dai sata ce mai suna sata an kai karshe da izinin Allah ba za a kara Hassan mai na kai na muryar Amurka daga Abuja Nigeria